muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikalar Ƙur'ani, wanda yake nan a kwanar jaba a cikin garin kano a wannan rana ta litinin wanda yau goma sha shida ga watan goma sha ɗaya shi ne watan burkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya daidai da hudu ga watan biyar miladiya 2026 wannan zama namu ne zama na 93 a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka الأدب المفرد نار الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه muna babi na ɗari da da takwas, babu husnul khuluqi idza faqahu lana ita yau da ta gabata mun yi hadisi na ɗari biyu na ɗari biyu na ɗaya, wanda kusan mun je ƙarshen hadisin ƙarƙarewa ce ta rage حديث شيني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله أعلينا رجل في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي هرج وهلك قالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا وما هو وما هو يا رسول الله قال الهرم قالوا ya رسول الله ما خير ما خير أعطي الإنسان قال خلق wannan hadisi mun yi bayani a kansa inda Usman ibn Sharik Allah ƙara masa yadda ya ce na kasance a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da mutanen ƙauye suka zo mutane ne masu yawa daga wannan ɓangare da wannan ɓangare mutane suka yi shiru babu wanda yake magana sai su suka siya ma'aikin Allah shin muna da wani laifi ko kunci ko zunubi a cikin kaza da kaza suka ambato waɗansu abubuwa na lamurran mutane wanda babu laifi ko wata damuwa a cikinsu mun yi bayani cewa tambayoyi ne da suke da alaka da aikin haji domin wannan tambayi ta kasance a hajjin bankwana wato tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo alaihi salatu wassalam ya ya ku bayin Allah Allah ya sariyar da kunci ko kuma zunubi ko haramci sai dai ga mutumin da ya zamo wato alifin ya zabtare haƙƙin wani ta hanyar zalunci to wannan shine yake da zunubi kuma shi ya halaka daga nan suka ce ya ma'aikin Allah ma yi magani ma'ana idan cuta ta faru yace na'am ya ibadallah tadawu yace eh ya ku bayan Allah ku yi magani domin Allah subhanahu wataala bai saka wata cuta ba face sai da ya saka mata waraka in banda cuta daya bai suka tambayi wace irin cuta ce alaihi salatu ce shi shine tsufa karshe sai suka ce ya ma'aikin Allah menene mafi alkhairin da aka ba mutum sai yace dabi'u kyawawa to bayan Allah a wannan hadisi da ya gabata gabobi biyu ne za mu yi dajiya a kansu gaba ta farko lokacin da su suke tambaya suka ce a na ta dawa shin ya halatta mu yi magani manzo alaihi salatu wasalam ya ce eh ku yi magani mun ce wannan amru jawazin ne ba amru wujubin ba ko to anan kasancewar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce na'am ayi magani idan cuta ta faru wannan izina ce da kuma da dalili cewa lallai a tashi a nemi wato ilimin magunguna akwai wani asar koko magana da ake danganta wajen imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alai yana cewa al'ilmu ilmani ilmul adiyan wa ilmul abdan cewa ilimi mafi muhimmanci ya kasu kashe biyu ilimi na addini da kuma ilimi da ya shafi jiki a wani lafazin al'ilmu ilmani ilmu din wa duniya ilimi mafi muhimmanci guda biyu ne ilimin addini da kuma na duniya a nan malamai suka ce an ambaci ilimin addini aka gwamita shi da ilimi na abin da ya shafi jiki domin ɗan adam kabin min shai'ai ne ɗan adam abu biyu ne suka haɗu suka yi shi shine ruhin ɗan adam da kuma sauran gangar jiki ruhi akwai maganinsa akwai abincinsa akwai sinadarin da yake amfana shine ilimin wahayi daga Allah subhanahu ta'ala wa ka kadhalika awhayna ka ruhan min amrina ma ta tadri mal kitab wal iman walakin Allahu, nuran na hadibihi man na sha’umin ibadina babu yadda za a yi ɗan adam ya samu kyakkyawar rayuwa ran sai ya haskaka in ba da ilimin alkitabu wa sunna ba yadda ka san jiki yana bukatan abin da zai ci ya sha to haka nan ran ɗan adam yake da bukatan abin da zai ci ya sha bal malamai suna cewa bukatan mu ga ilimin addini wanda za mu gina ruhin mu to ta fi tsanani sama da abin da zai gina jikin mu. domin jiki idan ya ginu ka gina wa tsutsotsi ne da sauran abun da zai ci karo da su a cikin kabari amma rai idan ya zama ya ginu to ka gyatta abin da za ka yi zaman har abada da shi shi na gidan aljanna to saboda ka kenan rai yana da bukatar ilimin addini wanda shi ne zai raya shi kuma wannan ilimin shi ne zai getta rai ya wanke shi wa zilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil malamai suka ce nan da Allah ce shifa'un, can Allah ce wa shifaa'un lima fi sudur wa waraka ne ga abin da yake cikin za zuciya baka take kasancewa ta yi baƙi kirin ya zama tare ne abinda zai wanke ta shine ilimin alkur'ani da kuma sunna da shi ne ɗan adam ya bambanta da ainihin sauran dabbobi ma'ana muna da bukatan ilimin addini to sannan shi kuma ilimi na asib na magunguna shi kuma shi ne wanda zai getta jikin ɗan adam wannan jikin ya samu karsashin da zai bi Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɓangare za ka samu wasu sun yi ƙwazo kuma suna cikin ƙwazon kuma suna girban alkhairan da suka wahanta saboda shi jin yanzu bai fi ko sati ɗaya ko biyu ba muna tattaunawa da wasu daga cikin uwa a ƙofar gida nake ce masu daga cikin abubuwa da na yi takaicinsu akwai ɗaya daga cikin gwamnoni da suka jagoranci jihar nan Allah ya masa albarka ya zo da wata kyakkyawar shawara da kyakkyawan niyya amma sai aka yi ma wani abun kafar ungulu abin da yake cewa in dai ana so ƴaƴanmu su fahimci ilimi kowanne to wannan ilimin a koya masu shi da yarensu na mahaifiya duk ƙasar da ta ci gaba a kowane irin fanni to ina tabbatar mana da wannan yaran nasu so koyi wannan ilimin idan ka je china a yanzu tana daga cikin kasashe da suka yi musauran kasashe kau. a wajen fasaha ta kere-kere da abubuwa wanda suka shafi kimiyya kimiyya ko ta jikin ɗan adam ko sauran duk wani abin adam yake da bukata amma ka tambayi duk wanda ya sani da yaransu na uwa suke koyon wannan ilimin ƙasar indiya tana daga cikin ƙasa wacce ta yi bintin kawo yanzu a duniyar magunguna to kuma ƙasar indiya da yaren uwa ake koyon wannan ilimin mukan to amma mu daga cikin da sisa da gangan ne da niyya aka wajabta mana kuma abin bai zama wajibi ba saboda muna lusarai muka karba cewa dole duk wanda zai karanta medicine sai da turanci yana jan turancin turancin yana jansa bai iya turancin ba akwai wanda muke magana da shi ke cewa akwai masu kula da kwafas kun ga dai duk wanda aka zama kwafa ma'ana ya gama digiri yanzu yana can zai NYSC to ɗalibi yakan sami wata lalura da yake so ya ba da uzuri ma'ana a ba shi dama ya tafi gida ko je ya ga likita ko wani abu za a ba ɗalibi boko ya karanta a ba shi takarda da biro cewa ya rubuta uzurinsa amma ba zai iya ba digiri ya gama to yanzu wannan ka gaya mun wani ilimi zai karanta da wannan yaren ya fahimci shi yaren da baka fahimci kashi biyar kai wani ma kashi biyu a cikin ɗari bai fahimta ba kuma a ce wata wannan yaren za ku yi wannan ilimin ilimin fa daban yaren daban sai ka iya yaren sannan ka koyi ilimin to sai ka zo ba ka iya yaren ba ta ina za ka iya ilimin ba zai taɓa yiwuwa ba so idan ana so a taimaki matasanmu ba wai ilimin da ya shafi harkar lafiya ba kowane irin ilimi ne to a koya masu ilimin nan da yaren mahaifiyarsu in ɗan bahaushe ne a koya masa da hausa alhamdulillah wannan yaren namu Allah ba shi fadin da ba abinda ba za a koya da shi ba bal suna cewa a afirka nan tamu yaren hausa shine yare mafi faɗi, sannan yaren swahil yake bin sa duk wani abu za ka iya koyarsa da wannan yaren namu yanzu ka duba ilimi mai wahala ka ilimin nahawo ilimin mantik ilimin balaga to za a koya maka shi da hausa fes ka iya shi ina tuna lokacin mana jami'ar islamiyya mukan haɗu muna yin group discussion wani lokacin da ni da marigayi mala arafin sa'idu an ji kansa tun da ajin mu ɗaya da shi da ni da shi wani lokaci akwai abokina da sassari da yake abin nan sokoto a halin yanzu wani lokaci mu uku ko mu hudu to mukan zauna wani lokaci muna mazakarar nahawu abokananmu laraba sai suke mamaki wai yanzu da yaren hausa za a iya na hau suna gani ai ba za a iya taɓa fahimta shi ba sai da larabci mu kun muna ganewa to wannan gaba ina maimaita duk wanda ya zamo wannan nauyin yana kansu musamman a ce kwamishinan ilimi musamman a ce ministan ilimi to ya kamata su yi ma 'ya'yan wannan ƙasar ta mugata, duk ilimin da ake so a koya a amfana to a koyar da wannan ilimin da yaren uwa in ku ba a yi wannan ba wallahi za a daɗe ana wahala a narkar da kuɗi ba wata natija da za a samu wannan abubuwan da zan faɗa daiwa za su iya gaskatawa yanzu da nake muku magana ina da mara lafiya a ƙasar waje ba mu san kuɗin da muka kashe asibitoci ba a yi gwaji a ce olsa a je watan asibitin a yi gwaji olsa dubu ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗari da hamsin wallahi ba su yi kashe ba amma da aka je aka yi gwaji gaba ɗaya ba olsa babu dalilinta na ce to wai likitocin ne namu da ƙiƙai ko na'urorin ne da ƙiƙai na'urar ce da ƙiƙiya ba ta nuna abin da yake damun ɗan adam ko ko za ta nuna likitan ne da kiki bai gane abin da ta nuna wallahi akwai abin takaici abin takaici ne wannan a ce an je ƙwararriyar asibiti a ce asibiti wanda ake nuna ta da yasu a ce an je gwaji so ɗaya so biyu so uku ana nuna sakamako ɗaya amma je wata asibiti ita ma a nuna wannan sakamakon amma kuma a je wani wuri a nuna kwata-kwata an yi gabas su kuma sun yi yamma wannan wallahi abin ta kai ne harkar lafiya a yanzu ta zama harka mai tsada in ma kuɗi ake so to wallahi idan aka zuba su harkar lafiya kuma aka yi abin da ya kamata to za a mori wannan kuɗin shekara wajen goma sha takwas da ta wuce mun je ziyara ƙasan egypt lokacin da muka je gidan Sheikh Husari Allah ya ji kansa da gafara da rahama babban ɗansa likitan a hakuri likitan hakori ne sai yake ce mana kasar su ta Egypt abinda gwamnati ta wajabta duk shekarar duniya sai ta yaye likita dubu da biyar likita ƙwararre duk shekara Egypt sai ta yaye wa'annan sai ta kyankyashe su da bangaren injiniyarin ya yi rauni ina jin shi ne ko dubu biyar ne aka zabge aka mai da bangaren injiniyarin ya zama duk shekara dubu talatin ko kuma abin da ya kama da haka shi yasa zai wahala ka je wata duniya a yanzu baka samu likita dan masar ba kuma ƙwararre to amma mu sai ka rasa a ina gizo yake saka kenan umarni da a yi magani umarni ne kuma a nemi ilimin magani don ba za a iya yi magani ba sai da ilimin da ainihin za a yi magani wannan abun abun takaici ne yanzu ci bayan mu ya kai ƙasashe da da ake ganin ba su isa ba nan ake kai feshen 'yan Najeriya yanzu sai ka ji mutum baya lafiya an kai shi Ghana baya lafiya an kai shi ƙasar Nijar wanda tana cikin ƙasashen da Najeriya take gani koma da baya a da amma yanzu sun yi musu finfin kau ta bangarori da dama so wannan gabar ina maimaitawa in dai so ake ‘ya'yanmu su koyi kowane ilimi to mu kalli sauran ƙasashe yanzu za ka ga likita a sudan ko a egypt wallahi wanda yake ƙwararre ne kwanzarta-zarta amma bai iya turanci ba in ka ce rubuta sentence lafiye da turanci ba zai iya ba amma ya ƙware likita ne international da yarensa na uwa ya koya haka za ka je India ka gani haka nan za ka je china ka gani amma mu kaga an sha necktie an yi zanzaro amma a zo a bata maka al'amari to gaskiya akwai buƙatar ilimin a san shi sannan kuma likitocin nan a zaunar da su a cusa aƙida ta tausayi da kishin ƙasa da kishin 'yan ƙasa a cikin zukatansu wallahi idan ka je sauran ƙasashe ka kaga yadda ake tarairayen marar lafiya ake kula da marar lafiya da maslaharsa abin zai baka sha'awa amma ku shaida ne zaka je asibiti likita kake gani yana tambaya kafa yana rubutu yana tambaya ka yana rubutu ba ku mu ina ta to don Allah mai hannun yake rubutawa kafin kai ka ba amsa haka fa ke irin wannan rayuwar wato in ka ce za ka yi magana akan yadda harkar lafiya ta rarrace ƙasar nan sai ka yi awanni ba kai ƙarshen abin da ya kamata ka faɗa ba to saboda ka yan uwa a da akwai ƙarancin cututtuka amma yanzu sakamakon ciye-ciyen nan na zamani to cututtuka sun nan nunku kuma akwai ƙa'idodi da likitoci suke cewa idan cuta ta zamo murakkaba to kun ba abin da zai maganta sai kuma magani murakkaba me ake nufi da wannan yanzu mafi yawa iyayenmu abincin da suke fi falan ɗaya ne in aka yi miya sai ka samu miya kuka ce da daddawa sai gishiri ko a ɗan watsa wake shi kenan to amma yanzu wata miyar sai an sa magi wajen kala uku kori wajen kala kaza kaza kaza sai ga an haɗa abubuwa sun kai kala wajen goma a miya ɗaya haka nan idan da duka za a yi haka nan idan mai za yi sai ka samu haɗe-haɗe bargada to masana lafiya suka ce to duk mai cin irin wannan abincin wanda abubuwa rakwatam to idan cuta ta rankwatamo masa to kuma sai an rankwatamo magunguna daban-daban kafin ya samu kansa Allah ka tausaya mana Allah ka rada mana wallahi wannan maganar magana ce muhimmiya to amma mu za ka samu wallahi ba mutanen ake kishi ba ba al'umma ce a gabansu ba za ka an ce an yi budget a ma'aikata kaza kawai wata dande kada a ce ainihin ba a yi ba saboda ba za a bibiya ba budget ɗin da aka yi a ma'aikatan lafiya na farko ma kafin a budget ɗin a tambayi ɓangarori da suke da ta'amuri da wannan ku yi mana calculation ɗin buƙatar da ake misali kowace karamar hukuma ana da manyan asibitoci kaza ƙanana kaza da sauransu to a je a kawo wannan lissafin kuma ana sa ran kowace asibiti a duk wata ko a duk sati mara lafiya kaza zai shiga to yanzu wani abu da ake bukata adadin magunguna sanan likitoci nawa ake bukata kaga sai a budget gwargwadon wannan abu to amma kawai sai a yi abin da ke ta abubakar karasa ni na san ku shaida ne kuna gani a social media an je wasu asibitoci na ƙauye in ka zan ɗauko hoton asibitin wallahi ko gidan mahaukata iyanan kenan a ce wannan wurin mahaukata suke kwana wai gado ne wanda ake ɗora mara lafiya wanda a nan ma zai samu wasu cututtukan wanda da babu su da shi saboda ƙazanta da rashin kyawun wajen to wannan ɓangaren wallahi Inda ana so mutane su samu kyakkyawan yanayi sai an inganta shi inganta wata take ba ta wasa ba amin sannan wannan hadisi ya nuna mana cutar da bata ta warkewa shine tsufa ana mana ishara cewa yadda marar lafiya yake da bukatan tarairaya da kula da kyautatawa to mutum mai shekaru shi ma ya zo wannan karnin shi yasa ma'aiki alayhi salatu wasallam ya ba mu ka'idodi a cikin hadisai daban-daban akwai hadisi da yake cewa baya daga cikin mu wanda bai girmama mai shekarun mu bai jin kan na ƙasa da mu bai bai bai wa ma'abotin haƙi yakin sa wani hadisi na ta daga cikin girmama Allah akwai girmama ma'abocin furfura wanda yake musulmi da mahaddacin alqur'ani wanda bai wuce gona da iri ba kuma bai kasa kai iri gona ba da kuma shugaba wanda yake alifin mai adalci shahid a cikin wannan hadisai cewa duk lokacin da mutum ya shekaru a matsayinka na mai ƙananan shekaru to ka girmama wannan shekarun nasa me yasa sai da na umar ya ga tsohon bayahude bayahude la'anannan Allah amma gashi yana ta wahala ga tsufa ga wahala sai na umar ya ce wancan fa aka ce sarkin ne ai tsohon mai hude ne ya ce to ba za mu karɓi jizziya a su suna da karfi mu wulakanta sun tsufa ba ya ce a je a yanka masa albashi a baitul mali a dinga bashi iya rayuwarsa to in ya zamo tsoho na bai yahudi musulunci ya tambaye a tausaya masa a mutunta masa a jikansa to ina ga wanda ya tsufa a musulunci wannan bangaren na sha faɗa cewa matasanmu sun samu kusuri a wannan bangaren matasanmu kaɗan ne suke mutunta wanda suka fi su shekaru in ka kalli mutum da ya fi ka shekaru na farko za ka gamsu cewa sai da ya bauta ma Allah ka bauta ma Allah sai da ya sujuda kai sujuda sai da ya kalma shahada kai kalma shahada sai da ya azumi kai azumi to wanda ya riga ka bauta ma Allah ya kamata ya zama yana da wani matsayi na musamman a wajen ka. a matsayinka na ainihin matashin kirki wanda kai ma kake fatan in shekaru sun tafi ai maka irin wannan mu'amala wallahi mu abin da muka tashi muna yara ba wai dole sai ka san tsoho ba zai yi wahala ni dai a yadda na san ka ga wani tsofo mai furfura da kaya ka shi da wannan kayan sai ka taimaka masa ka rage masa kai ko karɓar masa gaba ɗaya duk uzurinka idan mai shekaru aiki ka za ka yanke wannan uzurinka je wannan aikin nasa abubuwa dai na mutuntawa to amma yanzu sai abin da ka gani wani ma abin da kai ce tsohon nasa ne amma ba ya tausayinsa to wanda bai tausaya wa tsofansa ba tsohon wa bai tausayawa saboda haka in kana so a mutunta ka wanda kake fatan ka shekaru to kai ma ka mutunta domin kamata Dino to dani yadda duk yi kai ma haka na ainihin za a yi maka kuma wannan hadisi yana nuna mana tsoho in shekaru suka tafi rikicewa yake rikicewa yake ya zo ni tsoho zai iya zuwa ya yi sayayya a kirga kuɗi daidai a bashi canji sai ya tafi ko garin tsawa a jihu ya zubar da wasu ya kirga masu kama ya dawo ya ce mai abin kai baka cika min kuɗi ba ya ce ba sai da ka lissafa a gaba sai kai cika min kuɗi na ya ta rigima babu yadda za ka yi da shi ko na waje ko na nesa to akwai buƙatar mu san yadda za mu yi mu'amala da masu shekaru na faɗa mana ranar ita yau shi yasa Allah da ya so magana akan iyaye yace imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima saboda Allah ya san in dai akai shekarun nan to tunani sassaucewa yake kwakwalwar rikirkicewa take yi yadda ake tarairaye yaro to haka nan za a ga shi ma mai shekaru har haka za a zo ana tarairayar sa saboda kwakwalwar ta sassauce saboda haka wannan dan dajiya ne akan abin da ya gabata muna fatan Allah ya datar da mu karshen hadisi ya tambaye cewa to mene ne fi da aka ba dan adam sai ce khuluqun hasan kyakkyawar ɗabi'a wanda shine shahid na wannan hadisi حديث من يوم يسي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض على يعرض عليه عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير أجود أجود بالخير من الريح المرسلة أولادا أباس الله يقرأ مسا يده يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ajwadan nasu bil mafi baiwan mutane ta fuskan alkhairi wa kana ajwada ma kuna fi ramadan kuma inda yafi kowa baiwa to shine a cikin watan ramadan hina yalqahu Jibirilu, yayin da malaika Jibirilu amincin Allah ya tabbata gare shi ya haɗu da shi wa kana jibrilu yalqahu yace kuma mala'ika jibrilu yana haɗuwa da manzo alaihi salam fi kulli lailatin min ramadan a kowane dare na watan ramadan ya aridu alaihi rasul sallam alquran manzo alaihi salam yana bijirawa mala'ika alquran fa idza yahudi jibrilu idan mala'ika jibrilu ya haɗu da shi kana rasul sallam da bil khair a lokacin manzon Allah ya fi baiwa da alkhairi min ar-ri'il mursala sama da sakakkiyar iska to wannan hadisi akwai fa'idodi wanda insha Allah zan fa'idanta a ciki Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da ma'aikinsa yana sifanta mana sifar manzo alaihi salam ta yau da kullum da kuma keɓantacciya a keɓantaccen lokaci kuma a keɓantaccen yanayi ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamo ajwadan nasi bil shi ne mafi baiwar mutane ta fuskan alkhairi to wannan kalma ta alkhair au ta umata kun, Faɗinta ya wuce duk yadda za ka kinta ta da ya ce waɗannan shi ne mafi baiwa mafi kyautar mutane ta fuskan alkhairi a nan abin ajihu ya shigo sannan mu'amala ta shigo mu'amala kuma babi ne mai faɗi duk wani abin da za ka ce na ƙwarai ne to manzo alaihi salamun nasa ya fi na kowa in kana maganar kyauta babu wanda ya kai kyautar ma'aiki alaihi salatu Salam. yanzu za mu ji ɗaiɗaikun hadisai cewa manzo alaihi salam ya karbi bashi wani ma ya zo bin bashin ƙila wawa ne ba ƙauye ya saki maganganu na rashin ladabi to duk in ka bibi abin da malamai suka faɗa in ka ga ma'aiki alaihi salam ya karbi bashi to mafi yawa buƙatar wani mutum ne na waje manzo alayhi salam baya jin daɗi wani ya zo da bukata ya koma ba bukata shi yasa mun karanta a baya ba wanda zai zo manzo Allah da bukata ba ce sai ya bashi idan akwai in babu kuma yi masa alƙawari to manzo alayhi salam in bukata su ce akan jera kwanaki ba dora tukunya a gidan manzo alayhi salam ba sai dai a ci da binu a sha ruwa sai dai a ci dabino a sha ruwa saboda babu abin da za a girka to amma a yanayin manzo alaihissalam shi ya fi kowa kyauta kada kuma ta mun karanta a baya manzo alaihissalam lokacin da Allah ya yi fito wato fito aka buɗe garuruwan kafirci zuwa musulunci ganima da ake tarawa ana ware wa manzon Allah abincin shekara na gidansa amma abincin nan da ke ke kaiwa 'yan watanni saboda me saboda mabukata duk wanda ya zo ɗiba za a yi bashi duk wanda ya zo za a ɗiba a bashi to Maza Allah shi ne ajwadan na kada kuma ta mun ambata wani hadisi a baya an yanka akuya ko wata dabba dai a gidan manzo alaihi salam wannan ya shigo ya nemi taimako a yanka a bashi wannan ya zo a yanka a bashi har ya zamo tsora ‘yar tsoka. Ma'aiki da ya dawo ya ce, Aisha, ina dabban nan da aka yanka ko naman dabba da aka yanka ta ce ya makin Allah duk mun rasa shi sai wannan kadai ya ce kamar yaya ta ce makin Allah duk an kyautar ya ce ki ce mun same shi wannan kadai muka rasa wanda za mu ci don Allah in kai ne aka yanka ɗan akuya za a ɗan taba ka zo ka samu ma an ba da cinya ɗaya kyauta ba da izinin ka ba wani irin balbali ne ba za ka yi ba sai ka ce to ka fasa duk inda wannan cinye take ta nemo daga nan zuwa bayan la'asar in ba ka ba komai zai iya yiwa to amma shi manzo da farin ciki ya yi, an tura a kawo to ko nan aka zakai ka san halin sa salam ba irin namu ne manzon Allah yadda yake farin ciki ya bayar to in yana farin cikin karba farin cikin bayarwa shine 90 da ɗuriya to shi ne ajwadan na in kana maganan haƙuri shi ya fi haƙuri wani hadisi ya zo cewa kan alaihi salam ashda'an nasi sannan kuma a ashan nas Allah Allah ne mafi darunta a cikin mutane kuma shi ne mafi kyauta a cikin mutane malamai suka ce wannan abun ba a fai hada shi ba mafi yawa in ka samu jarumi marowaci ne mafi yawa yadda ta tajriba ta gwada duk wanda za a ce sadauki wanda wato yake kan tafi da rayuwa bai dauki rayuwa wani abu ba to kuma mafi yawa za ka same shi wato matsolo ne a wajen kyauta kamar shi manzo alaihi salam shine ya zamo ja'an nas kuma ajwadan nas Shi ne mafi jarunta alaihi salam mafi sadaukantaka kuma shi ne mafi kyauta to nan cewa ajwada da bilkhairi shi ya fi kowa wato ainihin kyauta ta goma shi ta fuskan alkhairi kada ka san ita abin a kudi manzo Alayhi salam aka yi masa laifi ya haƙura. idan aka fusata shi ya yafe dinna haƙinsa ba zai fi komai ba duk wani abin da za ka ambata hali na kwarai wanda ɗan adam yake so a yi masa to manzo Allah ya fi kowa a wannan fagen to shi sa aka ce ajwadan nas bil khair sai yace wa kana ajwada ma yakun fi ramadan kun ga wancan mataki ne na farko in ka kwatanta kyautar manzo alaihi salam da sauran mutane ya fi kowa kyauta to sannan wannan gwaggwabar kyautar tasa to inda kuma tafi bayyana tafi yawa shine fi ramadan a cikin watan ramadana hina yalqahu jibrilu alaihi salatu wassalam wato a cikin watan ramadana lokacin da mala'ika jibrilu ya haɗu da shi a nan malamai suka ce manzo alaihi salam ya yi koyi ne da sunnar Allah ga bayinsa sunnar Allah ga bayi shine baya-bayan da Allah yake a cikin watan Ramadana ya fi na kowane lokaci. Shi sa wasu malamai suka ce, na a cikin watan Ramadana, to in a wajen Ramadana ne wato ainihin ladan farilla gare ta, ma'ana na tana da ladan farilla. Kaga wannan ba ƙarfin al'amari ba ne. Wasu suka ce farilla a iya ninka ma saba'in wadda za ka yi a cikin watan Ramadana. kuma wannan wani abu ne sananne za ka ga cewa watan ramadana ana duka hantar mutane a ciki mutum ko mai shi ko na tsakiya ko na ƙasa in ya kwatanta ta gomashin da Allah yake masa a cikin watan ramadana ya fi dukkan sauran watanni hatta mai kuɗin da yake zuwa ya dinga bayarwa to zai ji cewa ta gomashin da Allah yake masa ya fi na wajen ramadana balatana kuma talaka ainihin da yake karba to kasancewar Allah yana baje koli na ladaddaki da tagomashi shi sa shi mamazu Allah salam to alkhairin sai yake kuwa a cikin watan ramadan domin koyi da mahalicinsa subhanahu wata'ala sannan a cikin watan ramadan ma hina yalqahu jibril wato ainihin yayin da ya haɗu da mala'ika jibril malamai suka ce to wannan shine mataki na uku manzo Allah ya fa kowa kyauta wannan a koyaushe to idan ramadan ya zo kuma ya fi kowa kyauta kyautarsa da ci ramadan ta wuce ta sauran lokuta to kuma lokacin haɗuwarsa da jibrilu shi kuma ya fi nunnunkawa malamai suka ce a nan saboda tagomashin da Allah ya yi masa to shi ma sai ya ƙara wani ta tagomashi akan wanda yake yi domin zuwan jibrilu alaihi salam a wajen manzo alaihi salam wani tagoma shi ne da wata kulawa ta musamman domin yadda hadisin zai karasa mana yana zo masa domin su yi mudarasan alkur'ani to wannan haduwar haduwa ce wacce ta fi kowace haduwa mafi darajan annabawa da mafi darajan mala'iku suna mudarasan mafi darajan littafi to ashe wannan majalisin ba majalisin da ya kai shi matsayin daraja a wajen Allah to shine abin da yake faɗa a nan yace hina yalqahu jibrilu alaihi salatu wassalam sai ce wa kana jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min ramadan mala'ika jibrilu ya kasance yana haɗuwa da manzo alaihi salatu wassalam a kowane dare na watan ramadana kowane dare na watan ramadana mala'ika jibrilu yana zuwa wajen manzo alaihi salatu wassalam ya Alayhi alaihi rasulullahi alquran manzo Alayhi salam yana bijiran masa da alqur'ani malamai suka ce a nan mudarasa suke yi ma'ana duk abin da aka yi wahayinsa yanzu misali ramadan ya kare to sai shawwal to duk wahayin da za a yi tun daga shawwal har zuwa wani ramadani ya zo da kuma wahayin da ya gabata to za a yi mudarasa kamar abin da muke kira tukuri wato da yarenmu na makarantar allo malaika jibrilu ya karanta manzo alaihissalam ya karanta malaika jibrilu ya karanta manzo Allah ya karanta hikimar wannan shine duk lokacin da aka yi wahayi kafin watan azumi ya zagayo akan shafe waɗansu ayoyin in ba kuma ta ba na faɗa mana a baya ayoyin alƙur'ani kala hudu ne akwai wanda da lafazinsu da hukuncinsu yana nan a cikin alƙur'ani akwai wanda an shafe lafazin an shafe hukuncin akwai wanda suna nan a rubuce amma an shafe hukuncin akwai wanda babu su a rubuce hukuncin yana nan in kuma ta mun yi bayanin wannan ba sai mun maimaita ba ko to saboda haka idan sun zo mu darasa manzo alaihi salam in ya karanta aya ko ayoyi da aka shafe su to mala'ika zai masa ishara wannan ayoyin an shafe karatunsu in wanda aka shafe karatun da hukuncin ne masa ishara an shafe karatun an shafe hukuncin idan kuma wanda aka shafe karatun ne banda hukuncin misali yanzu a shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhum malbatta na nakala min Allah wallahu azizun hakim kaga wani ayar Qur'ani ce amma an shafe ta a karante amma hukuncin yana nan cewa duk wani wanda ya taba aure namiji ko mace in suka yi zina a jefe su ga baki daya wannan akuba ce daga Allah kun ga wannan lafazin babu shi yanzu a rubuce amma hukuncin yana nan to mala'ika jibrilu zai yi wa manzon Allah ishara ko dai an shafe ayar nan ga baki daya da hukuncin da lafazin ko kuma an shafe lafazin amma hukuncin yana nan an gane ko to shine anan sai ke cewa wato manzon Allah yana bijiran masa da alqur'ani to kada ku manta lokacin da aka tashi hada alqur'ani yaushe aka tara Tara wa farko a lokacin sayyidina abubakar ko lokacin da aka kashe mahaddata da yawa a yakin yamama saboda haka sabai suka samu sayyidina abubakar suka ce ya kai halifan ma'aiki alaihissalam lallai ka riski alƙur'ani kafin a karkashe wanda suka haddace abuwa da yawa ciki saboda an yi kiyasin ta sun fi saba'in da aka kashe a yakin yamama sai na umar ya tanace ga sai na abakar sai na abakar da farko ya ke yadda to amma sai na umar ya nace ya nace har a ƙarshe sai na abakar ya yadda to sai ya ɗauko zaid bin sabit al-ansari ya sa shine shugaban kwamiti na wanda suka tara Alkur'ani. na zai yana da ƙananan shekaru in ka kwatanta shi da manyan sahabbai da su ibn mas'ud wanda da yawa cikin sahabbai sun samu damuwa mai yasa wanda ma matsayin ɗansu a sai shi za a wato ba wannan babban matsayi hikimar anan daga cikin ni'imar da Allah ya sayyidina zaidu wannan mudarasa ta azumin ƙarshe da mazan Allah ya a duniya to wannan mudarasa a cikin dararen nan gabaki daya min alifiha ila ya'iha a gabansa a kai shi kaɗai a cikin sabai Allah ya wannan ma'ana duk wata aya da aka soke ko lafazan mu hukuman to a gabansa aka sanar da manzon Allah an shafe ta ko kuma aka shafe ta lafazan la hukuman to sai na zai shi fi kowa sanin wannan to shi sanya aka ba shugaban kwamiti na tara alkur'ani dan shi yafi kowa sanin ayoyi wanda wasu sahabban suna haddace da su amma ba su san cewa an shafe su ba ina fata an gane to wannan gabar tana nuna mana muhimmanci da halaccin mudarasan alkur'ani Nakan faɗawa wa ɗalibai musamman wanda suka haddace alkur'ani gaba ɗaya ko suka haddace kaso mai tsokacin alkur'ani su yi wa kansu tsari na abin da muke kira tukuri tukuri daban musaffa daban yawwa sai ka ce cewa a zo a yi musaffa ita musaffa a yarenmu na makarantar allo shi ne kwana musaffa a fara tun daga magariba har sai gari ya wanda wannan ne musaffa shi kuma tukuri wani tsari ne za a yi duk dare ko dai hizifi uku uku karanci kenan wasu akwai masu hizifi biyar biyar akwai masu shida shida haka mutum uku hudu biyar suke lizimta wa kansu wasu bainal maghrib wal isha wasu ba'da isha almuhim ita wannan mudarasan ma'ana shi wannan tukurin yana da alfanu akalla guda uku amfani na farko yinsa yana ba ɗalibi kishi kishin shi ne kuna tukuri ku uku ku hudu ƙila sai ya zama biyu sun zamo da ƙafurai zarata duk kamun da za su yi har kai ƙarshe ba za su faɗi ba kai kuma kamun ɗaya za ka faɗi sau biyu sau uku ba za ga a to ba ga ta zama ba eh tun da wani ta za ta yi ƙarfi kai ma za ka yi ƙoƙari sa ka sai ta yi ƙarfi to wannan zai taimake kai ma ka ga ta kai muraja a kai muzakara ka samu talawa mai ƙarfi kamar ta ɗan uwanka fa'ida ta biyu akwai lokacin da za ka haddace abu a kuskure na wasali ko na harafi kai kadai kai ta karantawa a kuskure ƙila malamin ya faɗa maka ka ji ba daidai ba ka ji ka haddace da kuskure malamin ya faɗa maka daidai to da ka zo wajen karatu sai ka haddace kuskuren wasali ko wani harafi ko a taqdim to lokacin da ka zo kana karatu kai da abokananka ko dai ka ji abokinka ya karanta ba yadda kake karantawa ba to kaga anan ko dai kai ne daidai ko ba shi ba sai a duba ko kuma kai ka karanta kuskuren a gyara ba to kuma galibi gyaran aboki ba a mance shi kun san ai shi ya sanya a makarantar mu ta allo akwai alƙalamin darasu alƙalamin darasu saboda mugunta ta gaddawa ƙaton baki ake masa kuma tawadar ba a sa mata ƙaro ma'ana in za a yi maka gyara sai a kwamfala to wani kuma rubutunsa mai kyau in aka kwamfala masa ne ji ba daɗi to wannan gyara ba za ka manta da shi ba har abada ba za ka manta da shi ba to almuhim a cikin wannan yanayin akwai wato gano gyare-gyare kuma za ku wani wani wato ada'i wani lafazi a wajen abokinka wanda kai baka iya ba abu na uku za ka samu rashin tsoro yanzu akwai wanda in shi kadai ne zai karatu zai fi wa tiryan tiryan amma da sun zama su biyu sai ya dabarce su uku ya rikirkice to amma idan ka saba ka saba da mutum biyu mutum uku sai ka ji ka goge ba ka jin tsoro to tukuri yana da wannan fa'ida kuma kullum kana da alaka mai karfi da alkur'ani to wannan hadisin yana nuna mana alaka mai karfi ta alkur'ani da mai da watan ramadan shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an kenan akwai buƙatar watan ramadana ya zama karatun Alƙur'ani yana da yawa ana ba shi muhimmanci sama da sauran ainihin lokuta kuma wannan yana nuna mudarasan Alƙur'ani tsakanin mutum biyu ko sama da haka Ya ce fa idza hu jibril idan mala'ika jibril ya hadu da shi kana rasulullah sallallahu alaihi sallam ajwada da bil khairi to manzon Allah sai ya zamo shi ne mafi kyauta da alkhairi minar rihil mursala sama da sakakkiyar iska malamai suka ce anan, nan abinda ya sa aka kwatanta kyautar manzo alaihi salam da arrihal mursala akalla ta fuska biyu na farko arrihul mursala tana sauri dandanan ba a daƙile take ba ma'ana manzon Allah in zai yi kyauta bai tsayawa yana nuku-nuku yana shawara ayi ko ba ayi ba kuma ka kiyaye daga yau wallahi yanzu a yanzu nan in ka ce ni ko bari zan ba wa da dubu goma to yi ka ba shi yanzu da ka sa abin in ka kai gobe sai kai daga ka ba shi biyar saboda shaidan zai zo dinka ta uzukur kaza uzukur kaza kai yanzu eh, tamfa ya kusa an kusa biya ba yara kudin tam eh kuma da amma safan su haka zai dinga bijo maka da abubuwa to sai ka ji ka zautare to amma manzo alaihi salam da yayi ni alkhidnata ke take yake Dandalin manzo Allah yake alkhairi sannan kuma ita sakakkiyar iska ta haɗe kowa da kowa manzo Allah salamu alherin sai ya haɗe kowa da kowa da wanda yake na kusa da wanda yake na nesa shi yasa sahabbai wato kowa sai ga kamar manzo Allah ya fi son saboda yadda manzo Allah ke mu'amalantar sa da abubuwa na tagomashi abubuwa ainihin na kyautatawa to wannan wato hadisi idan muka duba menene alaƙasa da wannan babi wato shine aljud kusurul khuluq min aljud domin kyakkyawar ɗabi'a tana daga cikin ainihin kyauta ai ba wai kullum sai ka ba ɗan adam wani abu na kuɗi ba wani hadisi yake cewa innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum kai duk kuɗinka baka isa ka yalwaci mutane da kuɗinka ba yanzu akwai wanda zai da fikirji ya ce duk wanda yake da buƙatar kuɗi ya zo a bashi zai yi ba a garin ba ko a 'yan familin ai yanzu akwai masu kuɗi naji da faɗa to da Allah ka taba ji ɗaya da yazo zo ya ce duk wanda yake ɗan familin mu kadai, to wanda duk ba shi da gida ya zo ya faɗa a sai masa gida wanda bai da mota zo ya faɗa a sai masa mota wanda bai da jari zo ya faɗa a bashi jari wanda yake son aure ba kuɗin aure zo ya faɗa wanda wanda wanda wanda baje wanda yi wannan za ka je shi ka ta fara mai kuɗi amma a ƴan familin su akwai wanda kamar ka kyanta a na a jikinsa ta kama saboda talauci to ashe wannan ya nuna baka isa ka wadati mutane da kuɗinka duk kuɗinka kai kosa ma za ka yi mun karanta a baya Allahu mu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina gaba mu walau su ila nasu turaba la awshaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u dan adam ruwa gare shi wa kana al-insanu qatura to saboda haka kenan in ma baka da abin da zaka yalwaci mutane na kuɗi to kai su da ɗabi'arka nawa ake sai da ɗabi'a ba za ka ce ai to ni yanzu da ba kuɗi ya za a yi zama na yi haƙuri da ba kuɗi ya za a yi na yafiya tun da ba da kuɗi ya za a yi ya za a yi ya za a yi a'a ita ɗabi'a ba ta buƙatar ko kwabo mai kazan mai cika alƙawari mai riƙe sirri mai haƙuri mai riƙon amana mai gaskiya mai yafiya wannan yana buƙatar kuɗi ba ya buƙatar kuɗi to saboda haka wannan shine shahid na wannan hadisi manzo alaihi salatu wasalam to ainihin shine mafi kyauta mafi baiwa ta dukkan abin da ake kyauta ko ayi baiwa da shi kuma na sha faɗa bayan Allah wani zai ce to aini gaskiya ban saba ba to ana koya ana koya kuma daga yau ka koya da ka samu dubu biyar ya kishe ɗan ka ga cewa ka yi kyauta ko ta ɗari biyu ce sai ka ji ka tafi ka tafi kana kyautar ɗari uku a dubu biyar sai ka ji har ka kai kana kyautar ɗari biyar a cikin dubu biyar wala har sai ka kai matsayin da za ka iya raba ka ba da rage to kaga duk wanda ya kai wannan insha Allah za a yi masa jini ai ko da a ce ma goma za ka kasa ka ba da kashe da ai sai da jina ko to ba da ce za ka iya raba ma ka ba da rabi to ai kaga insha Allah ta'ala an samu to ina ga sai mu tsaya a nan dai saboda yanayi lokaci abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh